kuma ina so na jawo hankali ga 'yan uwa masu kawo wannan abin ya kasance in za kawai kasance kasa ta a silent lalle zai fi kyau kada ka bata a kunne domin yana da kyau misali a sata a cikin silent muna fata 'yan uwa za su buɗe su saurara da zuciya na an san gaskiya da fatan Allah ya ba ikon malam faɗan gaskiya Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da yake gaskiya na assalamu alaikum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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu safiya ce tare da lahadi sha biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wacce ta daidai da uku ga watan safar hijira dubu ɗaya haka da ɗari hudu da talatin da tara da farko ina ba 'yan uwa haƙuri man aikin gafara a jiya an zauna an sha mu abin da ya faru ba a bisa yadda muka tsara ba ne amma ta sha'una illa an ya sha allahu rabbal alamai ina roƙon allah maɗaukin sarki ya sa zaman jiran da kuka yi Allah ya rubuta muku lada a cikin mizani na hasanat ɗinku Allah madaukin sarki ya sa wannan zama ya zama daraja mafi ɗaukaka da za ku samu a cikin zaman da za ku yi a cikin aljanna da izinin Allah kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar muna da bukatun kyakkyawan natsuwa da kuma saurarin abin da za mu ambata domin mu taru cikin aiwatar da abin da muka faɗi don mu haɗu wajen amfanuwa da shi ana fatan allah maɗaukin sarki zai sa mana hannu cikin abubuwan da za mu faɗa kamar yadda na gaya ma malawa abubakar bello cewa alkawarin da muka yi mako wancan zuwan da muka yi da abin da muka yi da na kira shi da taɓa shi wanda kusan kawai ru'usu a kalamin na abin da za mu yi ne muka ambata ɗaya daga cikin abin da na faɗa za mu tattauna kaɗai zan ɗauka a yau in tattauna a matsayin matashiya kinan abubuwan da muka yi muku alkawari za mu tattauna to za mu yi shimfiɗa da sharan fage ne a yau misalin wannan daidai yake da mai gida da ya sai maki ragon layya an gyara kin fara soya in ya shigo a ɗan ɗauki ɗan hanta ko ɗan hanji da ya ɗan soyu a ce ɗan taɓa wannan ai ba a ce an bashi nashi rabon ba in dai da kyautatawa haka ba ki gane wannan misalin ba ke ce kika yahu mai jego ana can ana soya ragon da aka yanka ma jaririn ana cikin haka a irin wannan yanayin sai aka ɗan zo da ɗan hanta ko ɗan hanji sai aka ce mai jego ɗan taɓa wannan albarkacin haihuwan da kika yi iyakar rabanta kenan rabo yana ina to kafin mu ci gaba tambaya zan muku idan mace ta haihu aka yanka ragon suna ragon nawaye namijin ni ko na mai jego ko na jaririn da aka haifa na mai jego kuna da dalili cikin alkur'ani da sunna ya tabbata a hadisi annabi ya ce kullum mauludun murtahanun bi haƙiƙatihi to amma dai bari mu shallake wannan wajen muna tafi domin saboda cewa ciwon da kuke mana fa ya kamata a zo a baje ta a faifai domin a san kowa ya kwashi rabon shi an gane Allah madaukin sarki ya taimake mu abinda nake son kuma ta ku natsu ku fahimta tunda Allah madaukin sarki ya duniya kuma ta ku ne al'umma domin Allah ya halicci annabi Adam yana zaune a gidan aljanna ba abin da ya rasa ni na san kekin san duk wani wanda yake fafutuka a duniyan nan so yake karshe dai ya zama ya shiga aljanna haka to annabi adam yana cikin aljanna akwai abin da ya rasa ci sha tara kwanciya hankali natsuwa komai yana da shi amma illa shay'an wahid al'amari kwaya ɗaya ya zama ma annabi adam matsala da cika shine zaman kadaici a aljanna fa Allah maɗaukin sarki ya kalli irin damuwan zaman da yake shi kaɗai, wanda ku shedu ne a nan kololuwan abin da bawa yake nema shine ne samu aljanna ya dace da yardan Allah ba abin da zai samu ɗoriya akan wannan amma rashin ki ya kawo ma zaman aljannan cika har sai da Allah ya zari haƙarƙari ɗaya daga cikin haƙurƙuran annabi adam na hagu aka halitta mai matan shi shi yasa Allah madaukin sarki ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yana daga cikin alamomin da ke bayyana kudura da irada na Allah madaukakin sarki shine Allah ya halitta ma dan adam matan shi ta zama jinsin shi ne don ya samu nutsuwa da ita shi yasa idan ya zama mutum zai aure bai auri wacce take son shi yake son ta ba to ba za a samu wannan natsuwar ba Ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa a cikin zama da ke to ana samun ababe guda uku na farko a na biyu almawadda na uku kuma arrahama duk macen da ba a samu haka da ita ba to ta tashi daga mace ta zama mace-mace ta kashe kanta ta kashe iyayenta da takaici ta kashe mijinta da takaici ‘ya'yan da za su haifa su mutu da takaici ta tashi daga mace ta zama mace-mace Ke sa annaba adam bai samu natsuwa ba duk da ni'iman aljanna sai da ita shi yasa yau kololuwan daraja a kasan nan ba mukamin shugabancin ƙasa ba mukamin bai tabbatuwa shugaban ya zama kamili mai daraja sai da ke a kusa da shi sai da matan shi haka cika da bunƙasa na kowane irin mutum sarki ne malami ne attajiri ne dole sai da mace domin ya samu wannan tsakina ana baiwa annabi adam wannan mace da Allah maɗaukin sarki ya halitta din shi mai suna hawa'u sai hankalin shi kwanta kenan din ni'imar mai ni'ima in ya zama yana zaune shi kaɗai tilo ba tare da tarayya da wata ya mace a matsayin macin shi na aure ba har yau shi naƙisi ne gairu kamil shi ne ƙasashe ne ba cikakke ba ne ko ba zai taɓa cika ba to ko daga daidai nan na tsaya kin san ke mai daraja ce ke mai kima ce ke din nan ke ce al'umma ke din nan ke ce in kin gyaru al'umma sun gyaru in kin ɓaci al'umma ta ɓaci shi da Allah maɗaukin sarki nufin zai yada halitta koina a duniya ita aljanna Allah bai yi environment na gidan aljanna a haihu ba sai dalili cikin dalilai suka faru annabi adamu da hawa suka dawo duniya to Allah madaukin sarki ta dalilinsu ne wa fasta minhuma rijalan kasiran wa nisaa sai Allah ya yada halittu da yawa maza da mata shi sai idan aka yi aure aka haihu Allah madaukin sarki shi ke tsara yanda zai bada haihuwa shi yasa saboda kimanki da darajanki da martaban da Allah madaukin sarki yayi miki a matsayinki na ɗa da Allah ya tashi bayyana wannan baiwan da ke ya fara yace ce ya habu liman ya zukur ina in Allah ya ga daman baiwa sai ba mutum ya ko kuma ya ba shi haihuwan ɗa namiji au ya zukuranan wa ina wa yaj'alu man yasha'u aqima kun ga wanda za a bar shi bakarare bai haihuwa can ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya tura shi so da shi ne wanda yake mataki na ƙarshe katare a duniyan nan da suka tsaya suka suka yi analysis suka karanci wace halitta ce ake ci wa mace wani halitta ne ake ci ma namiji sai shaidan sai masu barbaran tunani cewa su raba da ɗa namiji su dafa mace in har suna son manufan Allah na abauta mashi a fasa manufan Allah na tauhidi ya lalace manufan Allah ne mai da 'ya'yan adamu gidan aljanna a samu tasgaro ya zama an taya mai gidansu shaidan zama a jihar nama to shi ne su sa hannu a kan mace su don kwafe wannan ya sa cikin hadisi annabi ya an karar da mu wannan ya ce awwalu fitnatin fi bane isra'ila kanat fin nisa fitinan farko da bala'in farko da ya fara hawa kan banu isra'ila to ya taso ne daga mata aka waye gari matansu suka ɗauki wata ɗabi'a da nake son mu tattauna ta a yanzu banu isra'ila darajar da suke da shi kiman da suke da shi da suke da shi wannan ya zibi Allah maɗaukin sarki ya ɗauki alkawari daga gidansu ya kai alkawarin wani gida sanadiyar sakaci da suka yi mace ta lalace a cikinsu annabi bai bar mu haka ba har sai da ya ƙara gaya mana cewa mata raktu ba'adi fitnatan azar, alar rijali minan nisa annabi ce bai bar wata fitina ba a bayar ƙasa da za ta zame ma ɗa namiji kiki kaka irin mace ba wani wanda ya isa nan wajen ya wani tunƙaho ko ya buga ƙirji ya wani abu in ya waiga washi na tsaye a baya mace ce in ya duba dama matan shi na gefe yana waigawa hagu 'ya'yan shi mata a gaban shi kuma 'yan uwa ne yayi kanni dangi mata ga sunan birjik ba yadda namiji ya iya dole yana ƙarƙashin tsaka mai waya na mata sun kewaye shi to sa da makiya Allah yahudu suka ga cewa suna su harkan ta ɓaci mu kuma namu harkan mu al'umman musulmi harkan mu na kan gyaruwa to sai su ga a'a to wata hanya ce za su rusu mai da mu baya irin yadda su koma bayan su ma su ga a to su ƙara sa hannu akan matan wannan al'umma kisa sa muna can muna kallon wani wuri sun riga sun gama nasara a kanmu abin da ya lalata banu isra'ila annabi ya faɗi ƙarara ya ce fajirci na zinace-zinace da maɗugo da matan suka fara wannan ya jefa cikin bala'i da musiba ‘yan matansu zaurawansu matan aure zina suke na banu isra'ila Allah ya tsini masu albarka ya wulaƙanta su ya ta al'amuransu ya inganta hadisi annabi ya ce duk macen aure da ta sake ta yi zina ta jefa kanta a cikin musiba na ƙarshe na ranar lahira Allah maɗaukin sarki zai tsaida ta a gaban dukkanin halittun shi annabawa da manzanni salihan bayi duk iyayenki da kowa suna tsaye Allah zai karanta laifinki tsab da kika yi a gaban mijinki ga ki ga kwartan da kika sallama mutuncin kanki da na iyayenki da na 'ya'yanki da na mijinki a wurin shi a gaya wa mijin kaga cin amanin da ta yi maka baka sani ba saboda haka ɗibi ladansu tsakanin ita da kwartan nata annabi ya kalli sahaba ya ce kuna tsammanin zai raga masu wani abu suka ce a'a daga nan sai a ja sai a jefa su a wuta ba abin da za a bincika saboda duk wani aikin alherin da za a ɗaura a kan mizani har su iya shiga aljannatu mijin ya kwashi ya wuta ba ta da abin da za ta iya shiga aljanna da shi shi sa al'amarin aure ba al'amarin wasa ba ne wannan janibin matan aurensu da suka lalace kenan ana nan sai 'yan matansu su ma suka shiga wannan musiba ƙaramin yarinya cikin banu isra'ila za ta taso da ɗabi'a na zina idan mace mijinta ya mutu a banu isra'ila ba su aurenta tana da bukata ita ma mutum ne wannan ya sa su ma sai suka shiga harka na zinace-zinace sai suka lalace zaman ma a ƙasar nan yanayin yadda muke zaune wake da shinkafa musulmi da kafirai matan arna da muke rayuwa da su a ƙasar nan rayuwa da daɗi ba daɗi ga mun a tare su sun ɗauki zina daidai da shaƙan numfashi da shan ruwa da cin abinci ne ba su ɗauki wannan harka laifi ba kawai laifi shi ne fyaɗe amma in ba haka ba tsauke shi laifi ba ɗabi'unsu ɗaya da malaman iyayen gijinsu turawa yahudawa maƙiya manzan Allah za a waye gani a cikin banu isra'ila cikin turawan nan da kuma arnan ƙasan nan ɗabi'unsu gaba ɗaya ɗabi'a ne mara kyau take mamaki uba yana zina da 'ya'yan shi 'yan mata ƙani na zina da yayyen shi da ƙannin shi mata uwa tana zina da 'ya'yan da ta haifa wannan ɗabi'unsu ne ko ina ki dafa ƙur'ani ki rantsa ki ce ni na gaya maki a nan nan kaduna an taɓa samun wani al'amari ɗaya da ya faru wanda ɗabi'a ne wannan a gona ka ka same su ga sunan dare ne awakin banza ga sunan ba wani abu uba zai je gona sai babban ɗan shi ya ce baba ka bar ni kayana sun yi datti in zauna a gida in wanki sai ce to ba matsala sai ya gaya ma uwar gida ke kuma ke sauri ki haɗa abinci a kawo mana gona ta ce to ba matsala suka tafi shi kuma ya tsaya wanki suna tafiya uwan shi ne ba ta haife shi sai ta ja shi ɗaki ya lalata da ita sai ta ce mashi kai amma ka fi ubanka ƙarfi sai ya ce haka ma kanwan ta gaya mashi yanzu a nan abinda za ku bayyana uban na zina dawa shi ma wan yana zina dawa yau ya yi zina dawa waɗannan su ne ke sa kafiri da kafirci kafiri shine ɗan iska kafiri kafirci shine iskanci Ke sa ba abin da kafirai za su zo mana da shi ya burge mu ya ba mu sha'awa ba masu to yau an waye gari yau kakaran nan suke juya tunanin wasu daga cikin iyaye suke juya tunanin wasu daga cikin 'yan matan iyayen ba mazan ba kuma ba matan ba sai suka gane duk al'umman da Allah maɗaukin sarki ya ba ta haihuwan 'ya'ya mata da yawa to Allah ya ba ta alheri ta ƙarƙashin wancan ayin habu liman ya sha wa inafa al'umman da ta zama ba ta haihuwa ta zama bakarariya sai su ga cewa al'umman ta wulaƙanta ta zama na kashin baya domin ita ce ambatan ƙarshe wa ya ji alumai ya sha wa a kima ta suka ce to yanzu ya za su ɓullo ma duk inda musulmi suke a ƙasan nan ko a duniya su zama haka to sai suka ce a fara da duniya ta uku ita ce afirka jama'a sun bi dukkanin ƙasashe sun gama lalata su irin su rwanda irin su burundi irin su sudan ta kudu kenya somaliya kalin majara ki lissafi sun gama da su ƙasashen da ake musulunci kuma irin su algeria irin su tunisia irin su libya irin su Misira ke ta lissafi ire-iren su kuma an zare masu musulunci an amurkantar da tunaninsu sai suka lura ƙasa biyu ne kaɗai ta rage wanda ake kwatanta musulunci irin na annabi sudan da kuma najeriya sai suka ce ba bala'in da ya fi damunsu a duniya irin najeriya gashi suna cikin talauci suna ƙarƙashin jagorancin miyagun jagorori wanda suke su suna musu mulkin kama kashe a haka ake tafi to amma kuma still suna kan addinin ba su canza ba to ya za a canza su shi ka fito da ababe iri iri iri iri iri iri iri wanda ana son tsiya tsiya sai an canza al'umman an mai da su bayan baya an kirkiro mana abubuwa na ɓanna a cikinmu mabambanta da za a rage yawanmu da za a haifar mana da tasgaro za a haɗa fitina tsakaninmu allah maɗaukin sarki bai wannan abin ya karɓu ba daga ciki sun kirkiro mana rikicin yakin basasa tsakanin kudanci da arewaci a ƙarƙashin jagorancin ojiku wannan allah maɗaukin sarki ya kashe mana wannan wutan bala'i ba je ko ina ba ana nan ana tafi aka kirkiran mana fitina da gangar fitinan mai tatsi ne aka zo cibiyan musulunci a arewa a kano aka tada wannan fitinar yadda idan wannan bala'in ya yadu a kano ko ina arewacin najeriya zai yadu sau da kano cibiyan kasuwanci ce wannan allah ya kashe mana ana nan aka zo aka kirkiran mana bala'i da musiba na shi'anci a cibiyan ilimi na afirka shine garin Zariya domin duk wanda zai nemi ilimi ilimi mai amfani nagartaccen ilimi mai albarka a nan afirka to Zariya nan ne gidan shi ya ka zo aka kirkiran mana shi'anci da gangar domin a lalata mana lissafinmu ana tafe allah madaukin sarki ya tada zakakuran malamai muna tare insha allahu wannan harka za ta kai ƙafa. sai ga abin ba haka suke so ba so suke a ta bugegeniya da bugayya a lalata tunani a kashe-kashe a waye ba a yi ba suka zo suka kirkiro mana fitina tsakanin musulmi da musulmi rikicin kabilanci tsakanin ofisi a kudancin najeriya da kuma hausawa tunani mu tashi muna kashe yarbawa suna kashe mu musulmi da musulmi ai ta rigima sai allah maɗaukin sarki ya rike hannun yan arewa suka ƙi yin wannan abin abin ya mutu aka kirkiri rikici a yalwan shandam jihar Filato aka kirkira a garin tafawa balewa yankin bauchi yankin gombe yankin adamawa ana ta kashe-kashe ga dai taraba nan ga benue ga nasarawa ga kudancin kaduna wannan abin aka yi ta yi don a rage adadinmu a haɗa mu yaƙi-yaƙi da cinu, allah maɗaukin sarki ya hana aka yunkuro aka zuwa kirkiro mana babban musiba na boko haram a tunaninsu zuwa yanzu duk wani musulmi da ke arewacin najeriya an jefa shi kundin tarihi wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makirina sun yi makirci babban makirci kada makaru makaran wa makarna makaran wahum la yash'uruna Allah maɗaukin sarki ya dakile wannan fitina to a yanzu sai suka ce dole ne a amirkantar da tunanin matan musulmin arewacin Najeriya musamman a tsofaffin garuruwa tsofaffin birane irin na hamu birnin zaria birnin kano sokoto katsina da sauran waɗannan garuruwa waɗanda suke da tarihin musulunci a je cibiyarsu a dafe matansu a mai da mace yadda bature ya ɗauke ta mai bature ya ɗauki mace ya ɗauke ta a matsayin fulawa ce ka tsinka ka shinshina da yamma ta yaushi ka yadda ita mace a wajen bature haka take ba ta da darajar kaumi ba ta da kiman kaumi ya ce to in ba a yi mamatansu wannan ba to ba za a yi nasara ba to shi ne sai aka ɓullo mana ta fannoni iri-iri mu za mu musuluntar da tsarin amma idan ku da ake son a yi aiki a yi amfani da ku kuka ba da goyon baya in kuka biyi masu to wanda za su fada cikin bala'i na farko ku ne domin Allah maɗaukin sarki ya yi ku da rauni shi sa ma har suka iya nasara a kanku shi ne mata a dafe su a fidda su daga gidan aure waɗanda suka yi auren ko wanda ba su yi auren ba kuma a hana su yin auren a ba su fi sun makare madadin su 'ya'ya maza da mata sai su zama a kimai ƙarfi da yaji shi ne a ce ma mace kakki aure sai lokaci kaza mun gano wannan wanda a yau a turai suna ba da tallafi ga duk matan da ta haihu akwai tallafi na goyon ciki akwai tallafi na kaza na kaza saboda sun kaddamar da irin wannan tsarin sun ga bala'in da suka shiga to shine suke son su kaddamar mana a cikin mu kai sai a ce wai yarinya ta balaga ta isa aure wai bature ya ce kar a yi mata aure wai sai ta gama karatu saboda ne kawo misali mutum ne na jin yunwa sai ka ce zauna ga abinci ƙanshi ya bada ko'ina kai ɗaya a ɗaki amma ka ji tsoron allah karkaci akwai wa'azin da za a yi mai karye ce kuma ga ɗan na kaiwa da komowa yarinya ta balaga yaro ya balaga shedan kuma ya haɗa kayan shi yana kaiwa yana komowa suna haɗuwa? abin da bature yake so kenan sai da zai ce wata ba na san aure ba zan yi aure yanzu ba sai ke tambaye ta in kin keɓe a gefe mai kike yi ina lalata ne ko kina maɗugo ne ko istimna'i kike yi me yasa ki son aure haka matan turai yau suke so a koma harkan auren jinsi mace ta auri mace ana ne ana maɗugo wata kuma ta zauna tana istimna'i tana taba jikinta don biyan sha'awan kanta ba ta bukata har a garin nan an kaddamar da wata kungiya na kashe auren masu auren ma a cikin gidaje wai ana mata lakabe da aure yawa dama 'yan mata an riga an janye waɗannan ƙananan yara yanzu in kun ga iskancin da suke yi manyan karuwan da suka kama ɗaki a gidajen magajiyan karuwanci ba su abin da suke yi ƴaƴa ƙarama shekara sha hudu sha uku sha ɗaya da abin da ya kama sha biyar sha bakwai tana iya kwanciya da karti goma a rana ɗaya kuma a garin nan ba a wani waje ba sun mai da abin jaraba da sun mai da shi kasuwanci kina zaune a gida da hijabinki da niƙabinki kin rungume qur'ani zaki makaranta katon banza yana maki kallon iska saboda ya hau tsina aiki ya haura ta ya yi jajibir da wasan sallah a kanta ba ki da kiman komi ba ki da darajan komi Kullum turawa suna gaya muku ku ba abin da suke so ku bar abin da Allah yake so yasa wannan muzakkiran da na so mu karanta ta tun ajiya ne mata take da intisharu fasadun nisa fi biladil islam yaɗuwan ɓaci da lalacewa da gurɓacewan ɗabi'u da halaye na mata a garuruwan musulunci Kun ga wannan harkar ya ci gaba nan da shekara goma masu zuwa al'ummanmu za ta yi crash ta da kai kafa saboda nasaba ta lalace yau wani attajiri ne ko basarake ne ko malami ne zai je zai auri yar da kaltin gari sun gama sukuwa a kanta ba zai taba mutunci a idansu ba ba wanda tijin da zai miƙe ya magana sannan suna mai kallon iska cewa da shi da ban zaɗe na lalaji wannan zai magana to zai zama babu babba yanzu a cikinmu nan gaba ba mai kima ba mai daraja ana nan yarinyar da ta sallama kanta zuwa ga waɗancan fasikan za a waye gari wancan fasikin yanzu shine mai martabawa ne shine gwamnawa ne shine ministawa ne famsek kaza daraktan waje kaza shine kaza ana yana iskan ni kaza da haka mutunci sai ya zubi ba wani daraja ba wani kima ba wani komi da ya zama a cikin mutane yanzu kun matsalar in duka ya yawa ne yana ke karewa na ka yanzu tunaninmu wai yanzu waɗancan kafaran mu dawo da su cikin tsari zama sun musulunta sun yi kaza ko wannan ba shi ba bane shi yasa na so in muku wannan yan shimfiɗan da sharan fage kafin mu tattauna wannan matsalar domin ku gane wai ina tukuna aka samu gaba domin kun ga wannan matsalar wallahi in ba mu yi da gaske ba ko sai mun sha mamaki shi yasa a karan farko na fara da cewa otrok biladul kufur kun ga garuruwan kafirci misali mu ce kudancin kaduna mu ce filato mu ce ɓangaren inyamare da sauransu waɗannan ku rabu da su su waɗannan tintini an lalata su da za ki je ghana ina da amini a ghana yace malam kun je kun zauna a garin ku a Najeriya kuna karantarwa mutane sun kama addini yace ka zo Ghana zaka ga mummunan abu yace matan aure ce matan aure in ta sa tufafi ta fito kare da alade yace Allah zaka Allah wadare yace wasu irin matan aure yace namu na ahlus sunna ya ce su ne sun kaganta mai mutunci a cikinsu ita ce za ta sa tufafi da kana ganin ko'ina a jikinta ba wai ya matsa jikinta ba a kana kallon komi ido da ido mai mutunci kenan matan aure za ga su zanen su dama iya rabin cinye suke daura shi shiganta ka iri-iri ya ce wanda suke kuma matan yan bid'a matan yan son zuciya kiristoci ce to wannan kuma Allah ya yi wannan bala'in ya ke son a shigo mana da shi kasan nan to utruk Biladal kufur ku aji garuruwa na kafirci da inda garuruwan musulunci ne kafirai suke nasara a kansu Wata'al al ila Biladal islam ku zo ku bincika garuruwan musulunci laƙada balagal amra zurwata domin kunga wannan illin da na gaya muku yanzu ya riga ya kai sik ya kai ƙololuwa sai dai allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa kada an yasila ila zalikal haddin ladi wasu ilaihi biladar kufur wannan bala'in iris ya rage ya kai irin yadda garuruwan kafirai yake yau idan kika je turai za a ga kawai waje ne aka tsara kawai kamar shopping dan mall haka inda za ga dan yi siyayya haka da sauransu a gefe fa za ki je ki tadda kawai waje ne da karo suka tsaya a glass tsarara tsarara haihuwan uwarsu yadda mutum zai je ya zaɓi biredi haka zai zaɓi wacce ta mashi kawai tafi a filin Allah ba fa a cikin ɗaki shiga a'a a glass ne da za ki wuce kina ganin an shanya kaya ana sai da haka suke jama wannan abin ya shigo kasan mu yau irin ya rage su arewa a turai ana tara 'yan mata a otel suna rawa haihuwan iyayensu a yanzu a garin nan a zari akwai inda ake haka kuma kada ke ce 'ya'yan arna 'ya'yan garin nan yamma na yi za su yi wanka za su fara fita za su fara fita dab da almuru sai su dawo wasu kuma sai bayan isha'i ki tambaye ta ina ta je ana lodin 'ya'yanku ana zuwa ana la'anta su za a je unguwanni da suke da alaƙa da makarantu irin sce ko ab ko polytechnic tunda an san ana ba 'yan makaranta hayan ɗakuna yara samari lalatattu na unguwanni irin waɗannan sai je irin waɗannan unguwanni su kama hayan ɗakuna da sunan su ma sai su kai kananan 'yan mata kannin kannin su suna zuwa suna fasadi da su a wurin yarinyar da ake fasadi irin wannan da ita za ta yi aure ta saba za ta ci za ta asibiti ko za ta unguwa ta yi mai waya sai kawai wuce da ita wannan wurin mun kama ya ku dubu don me iyaye ba za ta sa ido akan wannan ba don me ba za a ɗauki mataki ba wannan abin ci har ina azumin da ya wuce fa azumin da ya wuce aka kama yarinya ɗaggirin nan da rana tsaka da rana da azumi ta ce wai a bakinta amma kafiri ɗan kudanci yana zane da ita da aka matsa mata da bincike ta ce sun fi asiri ne kai ba ta kaɗe take yi ba wance ma da wance ma da wance ma da wance wannan bala'in har ina kuma sun makale a bayan me ku zo mu je za ku ci mala yace wa zalika fil bilad al islamiyya allati sabaqatna ila ikhraj mar'a an baitiha biduna hajatin wala darura a yau a garuruwan mu na musulunci jama'a zare birnin musulunci haka Kano haka Sokoto Katsina Kebbi Zamfara da sauransu an waye gari a yau kafirai sun mana fintin kau har sun wuce gabanmu sun fitar da mace daga gida ba tare da bukatan haka ba Allah maɗaukin sarki cewa matan da ya ce lastunna ka ahadin minan nisa ba matan da suka kai su sai ce wa karna fi kunna. ku zauna a gida a yau kafirai sun da mata daga gida sun yi nasara ko ba su yi ba an fidda su da gida biduna hajatin ba mu da bukatan mace ta bar gidan mijinta wala zarura sannan ba wani laluran da zai sa ta fita din faqad asbaha al-fasadu fi qimmatihi an waye gari a yau anna ya faru kuma ya bayyana sannan ya kai kololuwan illa an waye gari 'yan matan an saka su a wani daba na musiba mace za ta wanke kafa za ta asibiti a asibiti za a neme ta da fasadi za ta ɗauki takarda wai ta je neman aiki a wajen neman aiki a ofisoshi ake fasadi yau an waye gari ta samu aikin sai a maida ita karuwan ofis ina za mu ci ina za mu ke kanmu a haka za mu ci gaba ba za mu ɗauki matakin gyara ba don dalili da wani dalili malaci min alqawm alladhina yasu'uhum an takuna hadhihi almar'atu almuslima wifqa almanhaj alladhi ja'a min indillahi azza wa jalla ga daga cikin kafiran can yahudu da nasara to akwai wanda al'amarin mace musulma da take gudanar da al'amuranta kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya gina ta wannan abin na matukan ɓata masari wallahi ji suke kamar su mutu yanzu za a kai masa wannan bidiyon su gan ku duk cikin hijabi Gane na gane tsuwa a masallaci da rana tsaka waɗannan wallahi ji za su yi kamar su haɗin zuciya su mutu wanda wai har yau ba a kai ga waɗannan an ɓata ɗabi'unsu ba ko kun san dalilin da ya sa aka ƙarfafi wannan rama da fina-finan hausa kenan don a lalata a gurɓata tunanin 'ya'yan musulmi mata? yanzu mu a ina ne aka ce wai za a yi soyayya wai sai an yi rawa a cikin fulawa an yi wa gada iyayenmu ni ban san san da suka yi rawa da kakanninmu ba kuma yanzu a birnin zariya din na akwai inda ke da fulawan da za a je rawa ne inda za ku san ba al'adarmu ba ne akwai manufa a ƙarƙashin wannan abu wannan ya sa domin su ƙara samun zarafin ɓatar da mu yau aka fitar da ana fassara fim ɗin indiya da hausa in da an binne wancan to yanzu mutum ya ga kasara wacce ba ta ma da addini tan tagariyar ba ma gujiya da take bayyana jikinta a waje ana magana da hausa da ba ƙauya ƙauyen ƙayayau za ta iya sa wannan abin ta kalla ji na yi wa'azi a wani anguwa a sabon gari da dare nake ba su labari na dawo daga birnin kebbi na biyo ta shagari kafin ɓille lambar tireta mota ta samu matsala na tsaya yara 'yan kanana shekara sha uku sha biyu haka suka su da yawa muna tattaunawa na farko da yaran na ba sa sallah ba sa kaza sai na ganin mata suna fitowa daga cikin gidaje daga tsallake suna tsallaka suna shiga cin gona jima haka sai su fito sai su koma sai ce waɗannan me suke yi sai ce duka kashi suke zuwa yi ba ladabi na ce haka suka ce wai ai ba a yin bayi a cikin gidaje sun ce har da matan aure sai suka kyalkace da dariya suka ce in akwai wacce taimaka bi ta ku daidaita ‘ya'yansu sun san iyayensu mazinata ne kalli wannan bala'i a lokacin na tambaye su ce kun san a shek abubakar mahmudu gumi suka ce ba san shi ba kun san shek ɗahiyar bauchi suka ce ba san shi ba kun san wani cikin malami suka ce ba san su ba na ce kun san rara suka ce eh mun san shi to a daidai lokacin ne na fahimci cewa duka yaran nan suna da hansa da hannunsu sun ce ku ba ni lamba sai suka ce ai babu layi a ciki na ce me kuke da shi suka ce kallo na ce kallon me Allahi duk fina-fine ne na ba a cikin waya duka fina-finai na ba ƙananan yara na ce iyayenku ba su muku faɗa suka ce mai gari ma shi na kallo ci mai gari yana kallo ce mutum shi gifan shi nan shi ka zama jikin wanga suka wuna mota bishiya ne ya ka harɗewa shi ma yana duba abin shi ta baya maka tsamuna kallon mai shi ka kallo mai gari jama'a kun ga musiba har ƙauye zaharar fasadu Tilbari barri wal bahr bima kasabat aydin sai Allah ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un jama'a in wannan bala'i ya kai kauye ina ga birane irin namu nan to kun ga wannan yanayin da kuke ciki na addini da mutunci yana bata masa rai yash'uruna bil qalqi wad diq ji suke kamar su haɗiye zuciya su mutu wale zalika fa innahum da'iman wa abadan na an at ya allati yakhrujuna fi al-mar'a shi yasa kullum ba dare ba rana ƙoƙari suke su kirkiri abin da zai fidda mace daga ɗakin mijinta daga gaban iyayenta la siyama wa anna mara asbat asbahat hayatuha ghayra min dabita fi biladina malici musamman yanzu yau an waye gari mace a garuruwa irin nama nan rayuwanta bai da tsari jama'a rayuwan 'yan matanmu ba tsari ba tsari sam yanzu a ɗauki yarin ne a sata a makaranta iyayen da da suka sata a makaranta suke biya mata kudin makaranta menene manufan da suke da ita a kai ita mai manufanta ya ke son ta zama kuma zuwa wani lokaci ba wannan ba wannan tsarin sam girman buffett rayuwan bai da wani tsari malishi fatalim asbaha laysa laho hudud karatu yanzu a garuruwan ya zama bai da wani haddi wala wabit. kuma bai da wani tsari na ƙa'ida fi biladin islam a kowane lokaci kwalejojin ilimi polytechnic da universities za su yi tafiya yajin aiki haka yanzu a makarantunmu na primary da secondary school ba tsari da yaranmu za su yi karatun da yi kamata babu mai yarinyar na ke son ta zama babu yarinya ne za ta fito makaranta karfe bakwai da rabi sha biyu an sako ta gida kafin ta yi iso gida in ba sa aka yi ba ta yi biye-biye sai je ta faɗo wani labari saɓanin wanda aka sani da yamma ce ta tafi islamiyya za ta yi wuce an tafi so babu tsari a wannan wannan yasa da muka kafa makarantar muka ci a'a mu muna da tsarin duk wanda ya zo makarantar za mu rike shi ko yau ka kawo shi yau aka haife shi a duniya sai san da aka tashi annan muna fitar da rekod yaushe ga zo yaushe muka tashe ku yaushe kawai isa gida muna nan muna binciken iyayen mai aiki yi sannan muna da tsarin yadda kin shigo yau ga lokacin da muke tsarin kin barorin nan na adadin shekarun da zaki ilimin boko ga level din da zai kai ilimin addini da haddace alkur'ani ga level din an yi wannan tsarin sanda muka gama wannan to sai mu sako ma iyaye su kuma ya rage na wasu yarinya na kai wani adadi za mu kira su mu ce wannan yarinyar ta kai adadin da tana da bukatun ku yi mata aure Da ci gaba da karatun nan in ba haka ba duk abin da ya biyo baya wannan a ku duniya da lahira bayan da za mu yi shuru kan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ana mana yaƙi ko ta ko'ina duk 'yan matan nan suna da wayoyi irin wannan ya za a hannunsu to in ko kana neman mahallaka na gaugawa kun ga wannan smartphone din nan to an gama ba abin da ba za ta yi boyan ba abin da ba za a yi da ita da sai an aika yaro an ce a kira wanci yanzu ba wanda ya zo kofar ku ya ce a kira wanci yana kwanci a ɗakin shi ne zai mata waya ina jiran ki cikin zo kina zaune yake za ta ce ina zuwa za ta kai kanta ko karuwan da bin su ake ɗakunan magajiya haka ne amma na yanzu suke kai kansu da kansu sai sa yau in iskan da suke lalata 'ya'yan musulmi sai gaji suna cewa awaki nawa kake da su ya ce ka aini awaki na sun kai goma awaki na sun kai kaza kawai shi ke mutum da hauka yake kiwo suke wasu na lissafa 'yan matan da suke lalatawa ne awaki suke kiransu da shi ممكن أن تبحث عن هذا التعليم في أي حالة من حالاتها za ga mace a kowane yanayinta ita dai kawai ta sami ilimin boko walau kabura sun sunniha komin girman shekarunta wala tantahi bi marhalatin muayyana sannan karatun babbe da ranar karewa sai suka je SC ka gani duk da yawa sun kashe auren su ita ta koma za ta zama malamin malamin firamare kenan shikenan ga dai abin da Nasiru kenan yake yi ta rage ya kare wannan an gano wannan da kyau ko ba wani marhala da ilimin nan zai kai sannan a makarantun ba a da damuwan waya za su zama jama'a makarantar mu fa da muka buri yarinya ne aka kawata za su shiga SS3 muka ce sai mata interview mu mata jarraba mu ga za ta iya ana zuwa aka bincika malaman suka zo suka ce wannan yarinyar fa an mata mutunci ne a sata primary 3 kuma ta adalci primary theory wata da zuwa ta ga ss1 ana bincika ta ce js1 shi ma za a gwada ne in ba ta iya ci shekara ɗaya ba ta maimaita kaga babu ranar gamawa kenan iyaye sun je suna kashe kudinsu a banza suna bata ma 'ya'yansu lokaci a banza yanzu wancan shekarun da ta yi kamata ya daidai wannan lokacin ko da ta shiga jami'a a kallata da lokacin da za ta haddatar da kanninta alkur'ani za ta kantar da su za ta kantar da su amma ba ta iya komi ba da yawan sai ga sun fashe da kuka suna cewa malaman Allah ya isa sun cuce mu suna cewa iyayensu ba su sa ido a kansu ba a kan kaza saboda me to karatun bai da ranan karewa kuma ba a da haddada abin da za a iya cimma me yasa mu muna ganin wani ilimi yana mana tsada to ku ta jahilci ku ga shi kuma nawa yake yau kafaran nan sun tsayo za su iya sa 'ya'yansu su je su karatu a makaranta ko mun tsadin shi su biya haka don 'ya'yansu su gama da wuri sun san amfanin abun da su dama ya alamuna zahiran min alhayatun duniya dama su rayuwar duniyan shi ke gabansu indiya al'amalin lahira ne su sun gafala ba san wannan ba to mu da muka san lahiran don me ba za mu yi abu mai kwaliti ba don me din me ba za mu yi ba mun tsaya muna ɓata ma kanmu lokaci ko musamman ga halitta mafi daraja halittan yamaci eh mala yake cewa bal kai a kaddara ma ta gama makarantar wata fakkur bil amalil mustamirr da'im tunanin ta gama makarantar yanzu ya za ta samu aiki aikin da shi kuma ci gaba zai ba ranar karewa haka ne kullum da safe ta wanke kafa ta tafi makaranta yau ta gama makaranta za ta wanke kafa ta tafi ina office haka ake son rayuwar mace ta zama walau adda zalika ila an ta hamalar hayatun koda ko da ku wannan aikin zai kai ga ta watsi da tsarin zamantakewan aure allati haddada haddada Allahu azza wa jalla laha waqatan wanda Allah ya sanya mishi lokaci wai Allah ba ku lura yanzu an lalata tunanin 'yan matanmu kana ce mata ta yi aure zai ce lokaci ne wallahi ba amurkin tunani ne wannan ai lokaci ne bai yi ba an lokaci ya zami aure Allah ya sanya mashi haddi ya sa mai lokaci shine ta balaga ku aure da ita za ta boko tete daga gidan mijinta gano wannan ni ba zan faɗi abin da ke faruwa ba ga wanda suka ke auren ban ce duka haka suke ba amma zan bar dai sabon annabi su gaya mana kawai ƙarya suke yi ƙala Allah maɗaukin sarki ce wa an hul a yama minku ku aurar da duk wata ya da ba ta da miji daga cikinku mana ɗan mata zaurawa ‘ya'ya da bayi sai ce wasu salihi min ibadikum wa ima'ikum da mutanen kirki daga cikin bayin ku maza ku marmaza ku masa aure kuma da mutanen kirki daga cikin wa ƴaƴan ku mata ku marmaza ku masa aure kun gano wannan yanzu wani irin musiba ne kai musiba jama'a a samu kato kamar wannan cibe da mata jama'a mun gano wannan da ke ko akwai musiban da take wannan Allah ya ce a aurar da su a basu suna gararan ba da wutan gariri a cikin gari mirke ne ma wannan waye ji aluman ya sha waƙi ma ne yanzu in aka lissafa daga shekarun da ire-iren suka balaga zuwa yau da sun haihu ‘ya'ya za su haifa to wannan suna ma america family planning ne yasa akwai wanda suke na ƙwayoyi akwai wanda suke yi na ƙin aure annabi ya ce ku yi aure ku hayyafa zan yi alfahari da yawanku su kuma baturi ya ce masu no no no kuma sun yadda shi ni ba na daga masu kafa shi kamata ya ire-iren su matsayinku na iyaye da za ku iya faɗa a ji kawai a gaya masu cewa an jima da la'asar an ɗaura muka aure da wanci na gane ba wani abu haka annabi yake auren nan kun karanta a cikin bulogul maram wata baiwar Allah ta zo ta ce tana son manzan Allah haka ne sunna ne in kin ga wanda yake so ki ambata kina son shi sunna ne addini lada zaki samu annabi da ba ya so nan take aka samu tano tana so wallahi ba a tashi majalisun ba sai da annabi ya daura masa aure na ba ciki ai da ma za a duba addini da ɗabi'a ɗabi'a da addini zai sa ya kiyaye mutuncinta ya kiyaye mutuncin iyayen yanzu waɗanda ake cewa sai an sa rana sai an yi waye sai an yi waye ba dukan yaran suke yi ba ba hana su abinci suke yi ba ba sako suke yi ba ba watsar da su suke je hira a dandali ya zauna a teburin mai shayi yana tsegumi ya ci indomi ya ci kwai ya ci balangu ita kuma ya hada ta da miyan kuka ba babun da suke ba kenan amma inda addini da mutunci zai wulakanta mace mace abun wulakantawa ne sai wulakantacce wanda bai da rabar lahira ai mata kayan manzon Allah ne annabi zai kwanta ya koma ga Allah Allah hazan karshe yana cewa istausu bin nisa'i khayra ku yi zamantakewa kuna kyautata mace ita mace ƴan lallashi ce mun gano a yan lallashi kan maka lallasa ka zauna lafiya mu gani a ce yan lallashi ce mun gano yar ban baki la shakka annan nikah min sunanin huda ku sani malamai sun yi sanar a duniya tun daga zamanin annaba har yau aure ya daga cin sunnonin shirya waƙada da an rasulul karim ilan nikah annabi ya yi kuwa ya kira mutane akan su aure waja'alahu min sunanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi ya sa aure daga cikin sunnonin shi ke annikahu min sunanin islam aure na daga cikin sunnonin musulunci wa annahu la ruhbaniyyata fi shari'atina ruhubaniyyanci shine zama ba aure to a shari'ar musulunci annabi ya ce ba wannan zama ba aure sam sam babu a musulunci mutum ya balaga mace ta balaga ta zauna ba aure wannan ruhubaniyanci ne fadanci ne ga sunan masu fada fadan america ba luwaɗi suke yi ba ba lalata 'yan mata suke ba 'yan ƙananan yara kwanakin baya a nan nan south africa har kama wani fasto da yake tare 'yan mata yana lalata su mu gano har bidiyo clip na yadda aka yi shi kotu ina da shi yadda ya nufi ya tsere ya je shiga bayin mata airport don zai tsere suka kamo ƙananan 'yan mata yake tara wasu fada ne baya aure amma ya tara 'ya'yan mutane sama da ɗari kina lalata su tafi ruhbaniyata fil fi shari'atina wa anna mantarakan nika ragabatan an sunnati muhammad alaihi salam fa huwa mazmumun mubtadi'un duk wanda ya bar aure wannan abin zargi ne kuma dan bid'a ne duk wanda ya bar aure yana bin wannan addini yaki wallahi abin zargi ne ba abin yarda bane kuma mubtadi'un dan bid'a ne yasa ku ji tsoron Allah ƴaƴanku gaba ɗaya ku aurar da su Qur'ani ce in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli in suna cikin talauci Allah zai wadata su kudan wai sai ne mata kaza sai ne mata kaza kayayyakin da kuke kawo da aka daina yayin su yanzu wa daura miki cewa zaki auren da yake zaki mata kaya shi da yake san auren dan me ba zai yi ba ki gama wahala da ita ta zama amfani da zai more kuma shi kenan kawai sai a ce kuma sai kin kai ta daga gado sai kin kai ta daga tifa sai ce in ba mi wannan ban aka sako ta bakin ki ya sa dinyan kashi wa ga miki zakin ta za a yi wannan jan lokacin da kuke ko shi ke sa ji ta fita a ranshi shi daga ran da mutum ya gama ce yana son da ku ya same ta an jima ko shi ke na magana ya kare ta gama da shi alkasir ya auri yar sa'idu dan musayyib ɗazu ake magana auren da magarba ɗakin shi ta kwana haka salaf suke haka magabata na ƙware suke amma mu sa al'ada al'ada ya girma mu. al'ada ya fi mutuncin sunan annabi al'adan banza al'adan wofi duk gatan mutum yau in ya ce na neman aure zai aure yanzu ba za a ba shi auren ba duk gatan shi duk darajin shi amma na rantsi da Allah da zai rantsi da alkur'ani zai zina da mata talatin kafin rana ta faɗi ta yayi aure ba zai samu daman yi ba amma lalata fa zai yi a zamanin sahabbai wallahi da mutum ya nemi zina gare ne ma'aure don ba zai samu yadda zai zina da ita amma in ya ce zai auri mata hudu a yanzu zai kallon da mutane masu lalace abin da ake a kudu jiyan da ya zo mana nan da labarin fashi da makami muke ji ya zo ko bai zo ba da labari muke ji an kashe mutum Labarin muke ji an yi kidnapping yau gashi ana ana garkuwa da mutane ana zan kuɗi haka ne wannan iskancin ma da suke a kudu gashi ya zo mana fitina musiba malai ce wa kadis ta tanna hiyar ridwanullahi alaihim bi sunnati fin nika hakika sahabban annabi sun yi koyi da sunnan annabi wajen aure amin minhum ila zalika sabila gwargwadon duk wanda ya samu dama ba su sakaci da wannan harka ba sun yi auren su hankalin su kunci ala alkama alƙamatu ya ce kuntuma abdullah shi na kasance muna tare da abdullahi ɗan mas'ud falakiyahu usman bimina sai usman ya haɗu da shi a mina wajen aikin hajji faƙala ya ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inna li ilaika haja ina son gana da kai ɗan ban minti biyu mu gana fahalaya sayyidina usman da abdullahi ɗan mas'udu sai suka ware faƙala usman sai usman ya ce hallaka ya aba abdurrahman fi an uzawuji ka bikiran ya ce ya kai baban abdurrahman me kake gani shin ba na aura maka budurwa ba eh to zakkiro kama kunta ta ahadu don ta motsa maka rayuwanka yadda kake da karsashi da ta dawo da ke cikin karsashi eh yanzu kun ga nan abin da aka rika lokutan baya a kano gwamnati na ba da kuɗi ana aurar da 'yan mata da zaurawa yana daga cikin sunan sahabban manzan Allah gwamnati ta ɗibo kuɗi ta ba iyaye su aurar da 'ya'yansu ko gwamnati ta masu kayan ɗaki ta kaza ga sai na umar hadis na cikin bukhari ta ce aure kuma lokacin abula ɗan mas'ud ya manyanta kuma aka ce za a auren mai da ba da budurwa amma yanzu 'yan matanmu da an lalata masu tunani ana rance ni na son samu dan saurayi ne wanda bai da mata kuma tana son ta samu wanda yake da me yake da kuɗi kuma samari na da kuɗi ne yanzu duk wanda yake da kuɗi ga yana da mata kuma shekarun shi sun me sun dan ja amma nan malami ne aka ce za a ba shi aure malai ce kar kala jabal ibn jabal ya ce, zawo juni ku aurar da ni la'alla alƙallaha a azab bai da lafiya ne fa mun gano wani da kyau ku yana dab da zai kwanta ya mutu hankalin shi yana tashe me mun gano wannan hankalin shi a tashe yana cewa a ɗaura mai a wuri ya ce bai son ya haɗu da Allah bai da mata ƙala umar la'abi zawa'id umar ya ce ma abu zawa'id lima ta da zawwaci kai abu zawa'il me yasa ba ka aure ba ma yamna'uka minhu ma ilmuka bi wujubihi illa ajzun aw fujur yace ba abin da zai hana ka aure tare da cewa ka san auren nan wajibi ne sai in kasawa na lafiya ba ka iya biyan bukatan mace na aure ko kuma kai fajiri ne ɗayan abu biyu kaɗai ke hana mutum aure amma in dai lafiyan tallau tana da sha'awan namiji ko kuma ta aure in ko ta ce ba ta san aure to fajira ce in ji sai umar ila amma mu'ad fa'ara da an yalka laha ala akamal a hawali shi sai na mu'ad jabal so yake haɗe da Allah cikin cikin hali mai kyau da nagarta wasu ‘yan matan nan ba fajirai ba ne amma turawa sun ɓata masu tani wayan ta yi aure wai wannan zai hana ta taimi ta gama karatun ki waga miki karatu na hana aure ko aure hana karatu wa miki a waye gari din nagartattun mazan kina can kin raka baturi ka kare sai kin gama a zo a baki a kasuwan neman aure a kasuwan iska ko aure da 'ya'yan ku suna 'yan kanana yarinya tana fara irgan dangi ki ce wa kike so ta shiru to kuna don da za ku bata ko aure da ita kawai amma an kuka ki ko Yasa mawaƙi ce mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko kuyi dariya, dariyanku ta zan kuka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya Allah ya sa mu dace. Qalar Imam Ahmad fiye riwa Marwazi, Alimamu Ahmad ya faɗi a cikin ruwan Marwazi ya ce lai satin na min amrla islami fi sha'in, kun ga zama ba aure? Bai daga cikin al'amarin musulunci kwata-kwata. ibaratun jayyida min al-imam ahmad wannan magana ce mai ban sha'awan gaske daga al-imam ahmad laysat al-aduba fi amr al-islami fi shay'in wannan sai da ya yada wannan zamanin ko ina ana fadi? rashin aure da zama ba aure ba musulunci bane wa man da'aka ila ghairi tazwij duk wanda ya baki shawara kake aure ko ta baki shawara aure ba yanzu ba faƙad da aka ila ghayar islam Allah ya kira ka zuwa ga wani addini ne wanda ba na musulunci ba walau ta zawwaja basharun kana kada a tamma amra duk wanda ya aure al'amarin shi ya gama cika annabi ce man ta zawwaja faƙada malaka nisba dinihi falyattaqillaha fi shatar libafi duk wanda ya aure ta wannan ya mallake rabin addinin shi to sai ji tsoron Allah a sauran bangaren ya ƙulu bin mas'udin radiyallahu anhu abla ɗan mas'ud yana cewa laulam yabka min ajali illa asharata ayyamin ya ce wallahi da na san lissafin ya rage man umutu kwana goma wa a'lamu anni amutu fi akhiriha ce kuma na san ƙarshen kwana na goma nan zan mutu ya fi ha tsaurin nika ce ina da ikon aure qudratu alam nika la tazawwajtu fiha makhafatal fitina ce wallahi sai na yi auren nan don tsoron fitina wacce ba ta da aure akwai yiwuwan fitina ya same ta duk wanda bai da aure akwai yiwuwan mai fitina zai iya samun shi kowaye jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala ibrahim ibn maisara ibrahim dan maisara yace qala li tawus malam tawus yace latanki hanna ay latatazawwajna aw la'qulanna laka ma qala umar la abi dawaib shi wannan tawus mai fare ce ma tawus ko kai aure ko abinda umar ya gaya ma abu zawaib in gaya maka sai ce wa za qala umar la abi dawaib ala ga ta malam mai umar ya ce ma abu zawaib ya ce umar ya ce ma yamna uka anin nikahi illa ajizun aw fujurun ba abin da zai hana ka aure sai gazawa ko fajirci yani idza kana al-insanu sawi faman alladhi yamna'uhu 'anil nikah yanzu misali mutum yana lafiya ne lafiyan talau ba mahaukaciya ba mai hankali da ilimi da iyaye masu tarbiya ba karuwa ba me zai hana ta aure me zai hana shi aure eh imma annahu ajizun anin nika laysa lahu qudra inninan masalan misali innini wanda ba zai iya saduwa da mace ba kwata-kwata aw laysa lahu qudra ay maddiya aidan bai da kudin da zai aure ko ya kama wajen zama komi to wani yana da uzuri amma ita mace me uzurinta akwai abin da aka ce ta yi ne sadaki ba ta za a yi wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla saki za a kama mata ko a gina mata askinu hunna min haisu zakantum min wujidikum abinci ce fa ne za a kawo mata liyun sigdo sa'atin min sa'atihi in ta haihu kuma a mata kayan haihuwa wa alal maududu lahu lahu hunna wa hunna bil ma'ruf ita mace fa a sama take ci mun gano a sama take ci to me ta aure me take nema yasa turawa suka ce a dafe su aka dafe su al'umman kun kai ta kafa ba taurin mai mutunci da zai rage Allah ya kiyaye shine sai ce laysa da rawa ala tahammulun nika' wanda kadai ba zai aure ba shari'a ta bashi dama sai wanda bai da iko wanda ba zai iya daukan ɗawainiyar auren ba au annahu rajulun fajir ko kuma ɗin iska ne ya furgu shahawatuhu fil haram wanda yake karar da sha'awar ta hanyar haramun wa ya kolo shi zai faɗi cewa inna in ma ana ajizun madiyya au badaniya au indaka fujo kamar yana cewa ko dai baka da yanda zaka yi aure saboda baka da sha'awa ko baka da kudin aure ko kuma kai dan iska ne wa illa fa mallazi yamnuka anan nikah illa ajlan aw fujur ba abin da zai hana mutum aure sai wannan shi yasa kun san Allah ƴan kuɗin nan da suke secondary da suke jami'a da suke zaune a gida ba sa makaranta suna talla duk ku yi masa aure ta balaga ku yi mata aure kawai me zai sa ba za ki aure ba istimna'i kike yi ko madugo kike yi ko zume kike yi ba kya daya ku shiga ɗakin miji ai takarda ta ci gaba da makaranta ba zai iya biya ba ku rika biyan mata mu ba mu yadda mata kasi karatu ba saboda in ba ta karatu ba an samu matsala to amma kuma ba ta yadda za mu yadda 'yan siyasa da 'yan boko sun nemo kuɗi zo su mai da 'ya'yanmu su zama awakinsu ba zai yiwu ba ka ji ƙato yaro ɗin iska ya ji ya ɗibo cutan kanjamau a wajen 'ya'yan arna yanzu duk ya yaɗa mai yaran unguwa yasa duk wanda zai aure a ji a gwada kada ce ina musulunci mun ƙarya ne a ji a gwada kafi a tabbatar da lafiya ita ma gwada ta ana gane da matsala shi kenan sai ku mata rumfa ku buge ta mika mata abinci ta window tunda ba mai amfaninta za ta ɓata ma gida suna mun gano wannan ba za a yi da wannan ba wa kada kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi sallama wujin min ashabin fukara ghayr al annabi yana aurar da sahabban shi wanda ba su da ikon aure wa ghayr al fihin fihim bainan wanda ma bai da sha'awar auren ko kuma wanda ake ganin ba za a iya ba shi mata ba saboda munin halitta ko saboda talauci ko saboda ana ganin tsohon bawa ne ko bakin fata ne annabi yana nemo yan mata kuna ina annabi ya matsa ma zainab ta aure zaidu bilal ya je neman aure ina wannan sahabin nan wanda aka ce julebib mun gano wannan don ne ba za a ba shi aure ba in kowa gasa dai da ya san ba ya fi julebib kyau ga hanci malam amma kawai zauna haka ƙado kamar wannan yana yawa cikin gari laysa lahu mata limadha ba yamna'uka anil zawaj kuma duk yan matan ga sunan rudu-rudu a gari suna ta yawo suna bin tsawon titi yaro ya zo taɗi gidanku kina can kina salatin annabi kina salatin tasbihi shi kuma ya murkushe makiya tana maki kallon iska ta san komi wannan ne iyaye suke so a ransu wannan ba wanda zai ci amanan sha'awa ya tafi lafiya lau ba zai yiwu ba ita sha'awa in ta yi yunkuru shi din ya riga ya makale a bayanta zai cimma bukatun shi da ita Allah ya kyauta malam sai ce in mali faqarihim aw nasabihim aw hasabihim annabi yana kallon wane talauci ya hana shi aure sai ba shi kudin auren wane nasaban shi ne yake kyama sai ba da umarni a auren wane bai da komai yi na bako sai sa auren wa da anar qur'an al-karim ila nikah ya ce mai aure ya ce wa ankihul ayama minku fa nikah sunnatun tahfazul mujtama' al-muslim wal kun aure shi ke hana mujtama society na musulmi watsewa da dargajewa shi sa yana daga cikin kulliyatul khams kula da nasaba duk shugaban da bai kiyaye ma mutane abubuwa guda biyar ba ya zama azzalimin shugaba addini dukiya jini hankali nasaba yana daga cikin kara nasaba shine a tursa wa mutane yin aure babu mahaifi ko mahaifiya da za ta bar 'ya'yanta zona ba aure haka siddar waye ubantu waye uwantu ita yanzu wannan 'yan ba ta zama alamun tashin kiyama ba da annabi yake cewa an talidal amata rabbata yanzu ra'ayinta ake bi a gidan ra'ayinta ake bi a gidan ta zama sharri a gida da wani annoba zai zai tafi da ita da ango da Allah sau da sharri ce da za a mai da guda ta wuce shi nan wuta wa kadan madaha Allahun rusul wal haƙiƙa Allah ya yi yaba manzanni ce wala arsal na rusulan min qablik tabbas mun aiko manzanni kafin kai waje alna lahum azwajan wa zurriya Allah ce muka sanya suna da mata kuma da zurriya yanzu kin fa annabi Musa ne kin fa sauran annabawan Allah ne kin fa manzan Allah ne da ya aure fa zakara zalika fi ma'ar limtinan wal izhar al fadl am ambaci wannan ne cikin bayanin da Allah yake bayyana baiwa wanda ya ma'annaba da manzanni ba cikin baiwan akwai aure cikin baiwan akwai haihuwa a ce ba za a aure ba ba za a yi ba kina me mai amfanin ki kin zama kayan aikin bature ta yadda bature yi da ke makiyin annabu muhammad akan me me ke jira me ke nema a duniyan nan kai wakaza kana du'a'ul anbiya'i war rusul haka addu'an annabawa da manzanni yake walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina me wa dhurriyyatina me qurrata a'yunin waj'alna kuna ina to yanzu gauruwa sha sha sha wannan da ina ruwan da shi Allah ka ba min azwajina wa dhurriyyatina ce qurrata a'yunin can fodiyo a cikin Ihya sunna ya kawo labarin wani mutum da ya aure an yi an yi yaki an yi an yi yaki sai ce ya kwanta bacci sai mafarki gashi kamanta da kiyama an kawo rana dab da kawunan mutane ishi ya damu jama'a sai kananan yara da suka mutu basu balaga ba suka rika ɗibo ruwa suna bin iyayen suna bashi in ya miƙa hannu sai ce ka je ɗanka ya baka yana farkawa sai aka ji yana cewa zawo juni zawo juni ai man aure ai ma da aka tambaye shi me dalili ya ce wala wani mafarki ya ba shi tsoro gashi gashi gashi gashi ashe aure alheri ne ke mata shekara nuna kike rakwakwabewa na mazan ma yanzu sun kai shekara hamsin sittin jinda da suke zama ki kusa shekara ishirin baki aure baki kai ishirin da biyar talatin yanzu ɗanki ko ɗaki kafin su girma su zama amfani kin rakwakwabi musamman yanzu yadda kafi zabo ke rabar da ku daga ƙasa duk wani kayan kwalam da makulashi an zo da shi baturi ya mai da kucin fulawa indomi taliya donut wa fulawa a kan shi ake rayuwa ka ga mai da aka zauna lafiya Allah ya kyauta falaisa huwa sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fakat kun ga aure ba sunna annabi bane kawai bal huwa sunnatul anbiya sunna annabawa ne wa kullu nabiyyin min al anbiya duk annabawan Allah jaa wa qad tatallaba Nika. duk sun nemi aure wa ma tatallubuhu lidhalika illa bina'an ala tabi'atil bashar sun nemi auren ne don su tabbatar da ɗabi'a na ɗan adam wa amrullahi lahi subhanahu wa ta'ala da kuma umarnin Allah ne akan haka. Mun gano wannan? Makiri-iri ya za je islamiyya kaga duk gasu nan karti ne ba sun kantar da yan matan nan ba su da aure to da koya ne da ce malamin islamiyya me ke da shi ya ji a samu wani gangariyan din iska ɗan luwaɗi wanda yake harka da matsafa macuci da ya sace kuɗin al'umma ya ce wannan za a ba aure ana yi wannan ko ba a yi ga mai ƙur'ani da sunna shi ni na je neman aure ake man wannan kallon zan ce ba mai kake da zan ce Allah da annabi alkitabu wa sunna ba wanda zai gaya magana ja baki in shiru Kun gano wannan kuma ko da yake yanzu ni na ji ba wanda zai gaya man wannan ma dai ustazi irin waɗannan kila gaya musu ina nake gaya ma ustazan kowa ya je mu sana'a kai kana na muka wa zai je ai akan aje a nemi sana'a ne irin wannan gorin da ake muku ko za ku mutu da kai gano wannan da ke ku ya zo wannan bawan allah allah ramma ne ya haddace alkur'ani liman ne daga cikin limamanmu yau da a ce misali ya zauna bai da sana'a sai sun mai gori wallahi ta je neman aure a ce ga nan ka dai kyau amma dai an samu matsala ba ka da kuɗi amma da yake yana da kuɗi yanzu din da ya je neman aure za ce masha Allah Qur'ani ma ba za a fara kawo ba dalan da yake juyawa ita za a kawo kun gano wannan da kyau ko wannan shiririta yana da yawa wallahi ku kalli ɗabi'a kuma ku kalli me addini wa shara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila nikahi wa ahammiyati fi ihsa'il muslim annabi ya bada shawara kuma yayi nuni zuwa ga aure da kuma yanda aure yake kare musulmi a cikin hadisi masu yawan gaske mun sani annabi ya ce aure na rintse mutum gani ba zai je yana kallace-kallace ba ɗazu da asuba na yi karatu a masallacinmu abu hudu ibn alƙayyar ya ce duk wanda ya kiyaye su to aljanna ta tabbata gare shi na farko ganin shi na biyu abinda ke ƙarsasuwa a zuciyar shi na uku kalman bakin shi na hudu abinda zai aiwatar duk wanda ya kiyaye dokan Allah kan waɗannan hudu ko ya shiga aljanna duk bala'in da mutum yake shiga a yau abin da idin shi ke hasaso mishi sai abin da ya faɗo a cikin zuciya sai faɗin baki sai abin da mutum ya gara hannu ko kafa a kan shi an gano wannan yanzu ka likiri da mu zo aka zo wa'azi zaga duk yan mata ba sa sha'awan zuwa me yasa yau amma da za a ce za a yi wani kalankuwa za su yi me an su taru so da adaga an gama siya kwakwalansu yanzu ke bude duk wayoyin yan mata an akwai a nan wajen kina bude a cikin ga madadin ke ga wa'azi da qur'ani cikin kin ga raye da fina-finai da wake-wake sama da 300 in za a saiwa ta cika sai mai babban kwakwalwa ne ba za ka zuba manyan saban Allah a ciki وقد كان صلى wa عليه وآله وسلم يزوج من أصحابه ويزوجهم annabi yana auren. fahabban shi kuma yana ba da aure ga 'ya'yan shi saboda su rukuta da ƙulla soyayya da 'yan uwantaka tsakaninsu annabi ya wuri aisha 'yar waye 'yar abubakar ne saboda ƙulla zumunta ya auri 'yar umar hafsa 'yar waye umar saboda ƙulla zumunta ya ɗauki wa 'ya'yan shi biyu ya ba usman ya ɗauki ɗaya shi ɗaya ya bawa aliyu saboda ƙullami ƙulla zumunta nabi biya ba roƙayya da umu kulsum gawa ga usman wannan ya aurar da zainab gawa al'as bunin rabe fatima ne aka ba aliyu mun gano wannan da ke ku duk wannan abin da na gaya muku yanzu gashi na rubuta gaba ta ƙarshe da zan tattauna maku a nan su kuma mun samu wani lokaci can gaba shi ne yan bagi an nubadir ila tashji'is shabab wa shababat ila zawajil mubakir ga da da na faɗa nan nake kan yanzu ya kamata mai marmaza wajen shajja a samari maza da 'yan mata ila zawajil mubakkir akan auren wuri wallahi in ba su auren wuri ba to ko za a yi zinan wuri yau wai a sakkwato wai an samu mata wasu ɗaura aure mace da mace wallahi ta duba ta gani a intanet ga matan turawa nan suna yi su ma sun waye su ma za su yi iskanci tsorikin Allah saboda mai iyayen sun sake masu waye ta zawwaje bi kastil a wal ihisa. dole ne mutum ya aure saboda nufin kare kanshi wa talabu zurriya as saliha da neman zurriya ta kware wallahu ta'ala yuwaffiquhu wa yu'inuhu duk wanda ya aure da wannan sai Allah wannan sai Allah ya taimake shi mutum uku annabi ya ce alƙawarin Allah ne sai ya taimake su na farko wanda ya aure da nufin kama kanshi na biyu mujahidin da ya fita daga kalmar Allah na uku sai kuma bawon da aka rubuta ma fansa ga sai annabi ya ce wanda ya aure da nufin kama kanshi duk abin da ya sa gaba sai Allah ya taimake shi Allah ya ce wa anki wal ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله wallahu wasi'un alim sayyidina abubakar ya ce jama'a ku yi marmara ku yi aure allah zai cika muku alkawarin da ya muku duk wanda ya aure da zubin kama kanshi wallahi sai allah ya azurta shi ko abin da kuke so wai kun kosa ku yi kuɗi arziki ba taro kuɗi ba ne kwanciyar hankali da natsuwan zuci allah ya baka 'ya'ya nagartattu wanda suka san addini masu mutunci wannan shine arziki yasa kowa ya nazo hada fi ishara li hada al-ma'na alladhi ashartu ilayhi wa huwa anna an-nikah laysa yurid al-afaf anna an-naki alladhi yurid al-afaf duk wanda ya aure nufin kama kai wa anna Allah ta'ala yugnihi Allah zai azarta shi wa yakfihi kuma Allah madaukin sarki zai wadatar da shi min fadlihi daga falalan shi duk wanda ya aure da wannan nufin sai Allah ya mai 19 na arziki mala ya ce hal ya juzu laha hiya ya halatta ga ya an tu'akhira zawaj ta jinkirta yin aure li anna ladaiha iddatu umurin ta ce ta dos programs a gabanta ta da barnamaj sai ta gama wannan tsare-tsaren abubuwa na gama makaranta na yi service you know na yi waye na yi waye sannan ya halatta ga mace ta wannan hal ya juzu laha eh an تؤخر الزواج لأن لديها عدة أمور أولا الدراسة ad ban gama makaranta ba waje sai gama makaranta me yasa ba ga ma Allah ya jinkirta balaganki sai gama gawo makarantan ba hmm duk darajar katin da zaki zaki kai darajar Aisha Buhari ne ta da mijinta sunan shi baba Buhari ke ya kina nan kauye madadin ki marmarai ki aure kinki walidatu ha marida wata za ce ai iyayenta ba su da lafiya take jinyansu su wata taju ila riayatiha tana bukatun kulawa da ita wannan shine dalilin da yasa ba ta aure yanzu wan nuqbatu thalitha hiya khawfuha min at-tarbiyati wa masa'ibiha da ce mazan yanzu wani je zai aure yanzu mazan yanzu da ba su da kirki wasu na daga cikin dalilan so ba su aure ba wancan ma ta sha wahala wancan ma kaza wancan ma kaza ke matan yanzu sai mazan yanzu haka ne kenan haɗe cin da dinne yanzu ne kawai a yi kwaɗa kawai a zauna lafiya a ƙara su zaman kawai Allah ya mana albarka baki da haka ne mazan yanzu ne kuma ce matan yanzu ko ba da ɗaya ba ne sai yanzu mazan ba su da kirki matan da ke da shi ishe za ta kaddama laki shabun mardiyuddin duk sanda matashi wanda aka yi da addinin shi ya zo wal khuluk da ɗabi'a fayan bage an tuqbal lalle ki karba kakki yadda ya gudu dan ya tafi ina za nemo shi ba ganin ga wancan bayar Allah a zamanin wa eh zamanin annabi Musa tace ya abati sa ajirhu ba ba ɗauke shi ba inna khairar manista ta ga in ya tafi wannan ina za a nemo shi ta ga ƙarfi ta ga mutunci ta ga addini ba a yin shuru karki zama yadda ka san kanti yanzu wannan wayoyin da ke nan wajen ba sai su ba da shawaran wanda zai siye su ba wanda ya duba wannan kai shi za ka ke mai matan ga wanda ke so a unguwa kin gani wai ki bar shi ya subuce maki saboda rashin hankali da yadda zaki ba na baku labarin yadda aka yi auren khadija da manzan Allah ba ko ba nan ba ku labari ba ko ba nan bayar ba la ilaha illallah shikenan garin daɗi na nesa ai da Khadija da ga annabi tana so ba shi ta yi ba magana ta yi ta sawa ta sa na fisa ta je ta yi magana ita ce mai kudin da annabi yake juya dukiyanta kuma aka je aka yi auren hankali kwanci ba ta da matsala ba amma ya zai ce yana so na ke da rashin ta yi da rashin kira fa ke san Allah ɗa namiji a duniya ne yana da wani weak point guda ɗaya ko kuma sai Allah ya sanya maka wani weak point guda ɗaya ke aka sa maki munafinci kina so kina kaiwa kasuwa amma ta kika danne munafincin da sunan kunya shi kuma namiji weak point din shi ɗaya ne daga ran da wata ta ce wani ina son ka ba zai iya a wala ba zai iya ba wannan ni na gaya muku ba namijin da zai iya a duk duniya a ai kin je ba mai ɗabi'a da addini kika samu ba kudi kika je kalla zaki sace mai kudi shi za bahaushe yake cewa wai ya kamata auren na gida da ta ga da ni da kuɗi ya gane ne ai Allah ne sa ma wanda ta wannan ta shiga ma'ishatan banka a iradi an zikir ne ga wanda ya kamata yanzu haka kila malamin islamiyya ne cancanta ta leƙa ta ga sai dai a kanta alkur'ani a annabi salati dan abin da za ta ce ba ta so sai dai wajen mai kudi sai Allah ya kuntata mata na riga ni ma faɗan garin da ne ba zuwa na yi ba malam sai ce wa amma man zakarti min ad-dirasa abin da yake faɗi na karatu fa zawaj la ya iku dirasa aure bai kawo ma karatu cikas mun gano wannan bai kawo mai cikas yanzu wannan da ke ɗaukar mana bidiyon nan barista ne yana lo din gaje ya aure yanzu ba gama ba me a ciki mala aure yana ka karatu eh bi ana shi ba an jima kuma ya ɗora wuyan shi da igiya ya tafi kotu ya ce my lord ya saka ke cikin matsala kuma <laughs> mun gano wannan da kyau ya saka ke cikin matsala kamar iri-iri mutane suke abin da zai kamata to aure bai hana karatu wa amma ma zakarti minar kiyami bi shi'un walidatiha cewa za ta tsaya kula da iyayenta waye fa yumkin aidan hallu hadil iskaliya bi iddati masail wa turuq za a ba hanyoyi da dama a maganin wannan matsala ka an taba inda ha khadiman aw hawa zalik sai ta auren sai a nemo mai hidima ta zana da kula da uwan ta shi ma daɗe ne ba matsala amma khashiyata adamul qiyam bi ra'ayatil aulad ta ce ni wallahi ba zan iya kula da yara ba ne haza umurin naftiya eh, wannan kuma son zuciya ne bal auhamun la katalaha laha ki aka haife ki kula da ki ne ya hakke ba ki ce ke mace ce wai ke yara ne matsalin ki aka haife ki wa haza min shefa. shaytan ce wannan daga shedan ne wal insanu yasta'inu billahi azza wa jal billahi ta'ala wa yatazawwaju bi qasd al wal ihsan mutum ya aure da nufin kama kai ya zama mutumin kirki wa talabar zuriya a saliha da kuma neman zuriya na kwarai allahu ta'ala ya wafi'uhu wa ya'inuhu in yi wannan allah zai taimake shi wa ma zakartu min hadil muhawif inna ma hiya min fil haqiqa mujarrad awhamin la haqiqata laha malai ce duk wannan uzurin da ake kawowa ta ne wahami ne wanda bai da wani haƙiƙa duk mai hankali ya kamata ya bar shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a takaicen takaitawa wannan shine ɗan abin da na so in dan nasihantar da ku a gurguje in mun samu abubuwan da na ambata ran da muka zo nan ina son zan dauke su ɗaya bayan ɗaya in mun samu lokaci sai in ce a gaya muku za mu zo bai ba sai a tafi yanzu mun dauke ɗaya a hankali a hankali sai mu bi sauran ɗaya bayan ɗaya sai mu mu tattauna su Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma ga watan a gurguje in karanta muku da ce malam Allah ya koma da kai gida lafiya ya kuma saka maka da alkhairi don Allah ina son malam ya ƙara faɗa mana sunayen matan manzan Allah waɗanda ya faɗa a cikin tasirinka na azumin Ramadan da ka ce biyar daga ƙureshawa to malam don allah ka fara faɗa mana don allah allah mai da malam gida lafiya wannan na farko kenan na biyu ce malam don allah ina mai neman shawara malam ina cikin kokonto a gaskiya ina da miji kuma na aure shi yana da lafiya amma yanzu sai ya kasance wata rana yana da lafiya wata rana sai ya rinka samun rauni bai da biyan bukata yadda ya dace to magani sai aka ce tare ya je ne magani aka ce tare za mu yi amfani da shi a lokacin aka fahimci cewa jinni ne suka sa mai hakan ni kuma ina son rabuwa da shi in na rabu da shi na yi mai adalci inga wancan na farko a ina son tashi da wuri akwai wannan tasirin da aka ce na yi inda kin san namba nawa ne sai a baki amma dai zan sa malai gano nan ba nawa ne za ki samu tafsirin wajen sadiq sai ya gaya maki sai ki samu suna a cikin tafsirin ba matsala duk karatuka mu da kuke nema ku kai sadiq magana zai ba ku wannan zai fi sauki akan wannan na biyu ki ji tsoron Allah lalura ke ma Allah zai iya samu ki ki tsaya ki jinye shi matan annabin Allah annabi ayyo ta jinye shi duk da raunin da ya samu ki tsaya ku yi amfani da wannan maganin har ya warke baki san abin da Allah madaukin sarki zai yi ba mun gano wannan yanzu baba Buhari ba ya rashin lafiya ya warke ba yanzu ba sa sha suna shanawa ba to dai menene ke kuma zaki haka da Allah ka ku rabu da Allah Allah ya kara malam imani da daraja malam kayi magana akan aure to malam ga wanda yake son a mai fa ba a mai ba sai babanta menene ya ce shi ba zai mata ba ko? sai da kawo miji? a ah, to ne faru ka karanta duka? ok to mata miji ba amma ita ta kawo da kanta zai mata auren a ah, wata ba matsala sannan ko malan alhalin shi baban nata baya barinta ta fita ballantana ma a ganta a ce ana santa to malam wannan yarinyar za ta iya za ta iya ta yi ma ya za ta yi malam shin ko akwai wani shawara da za ka ba mafita kan wannan malam idan da hali don allah ka yi mini taimako akan wannan matsala nawa ko kuma idan zai yiwu to malam ka yi ma mahaifi na tech to babban magana in ce mashi mini wannan yare Allah ya miki albarka a wannan ta ji wa'azi kuma wa'azi ya yi amfani na? mun gane wa'azi ya yi amfani kuma Allah ya daga nan bannan ta bada kuma Allah da sinin babanta tai kuma zan bada shawara in Allah ya da an mata aure nan da wata daya bi iznillah malam bayan haka malam sadiq ha ta ce na an gama wallahi a ga ai an yi saurin haba rike mata kadan nan ciwo na ya kwanta wallahi na? kai jama'a alhamdulillah kai kai Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi ita wannan kawai laifin da teman ba ta sa lamban waya ba amma da ta sa lamban waya wallahi an wanke galleliyan budurwa an ba malar sabi amma ni wallahi abinda na tsara biyu nike san a mashi lokaci daya alhamdulillah mala an karba ba wani abu amma da lamban waya ko wallahi ina zuwa na gama abinda da zan yi a gida yanzu ana sallar asa zan zo gidan a ga magana ba wani abu wallahi in sun shirya zan biya sadaki zan yi duk abin da za yi in ma sun ce sa yi akwati ko yau din nan za a tafi shagon za a je tudun wada za a mai sayyan kayan auren duka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum